La meningite c'est une infection de ménage. Meningite ginda kubo dor dumi de kan sai igane meninge no ga haddasan banda dari kajo kan ga bon londi sajo no din na ga sintin ga na kasan digina mi sai ka ga sintin ga bangan diga kwanni beri kanan du waranza kin di yagga ga koi wai taki ne sijo kan sai de gre, la sabo bon kwanni kan bon gusa din dan bon dori mo ono har makka ga furo kan wana o kan bore ga baiga zama har no kan da gabi ga sai misfuwanno ga doro haddasan da menan gokok gono kan gaino ga bangu da bayan a fomo gono danga pine me gok amma da bayan kul da yi menan gokok ko gati dori zai kan ga jin da kubo doro tan menan gokok dori zo dumi bobono menan gokok a da b w 135 gono da y wana dori yanno kan ga bangu mis mis dumira wato kan yeno gono ga koi ga ban dunga gono ga furo alwato din kinarano doro ga so kufa da dunga gono. alwato din kinarano jin da kubo dori zai dai ga bangu ga doro dan bore ga dori zai si bordi kala da bor ga ngwari ngwa bata sin da kwasarera hawo gona ga karnan gokulu wo banda mu borakan doro di galli zai kaga tandin borkan go kesa ga di fura se a ga doro sam safara sigabu iga te loktor kware kulra girbi iya safara nu bora ga te hal dai boraka da wasi zawat kan kine adimi sai kan irki dina safara te bora se aga dubani wo kan igba da ga imamo da ihan na wani malata ga zama alwato din kinrano kon sagate ima duga bai kan doro na boraji in bai mo jinduku dum fo no alwati ga ka gona kan jinduku bodoro ta fara i ga tela kutar kwarera dina modariyan hauzi timmante gwarandi iga bangu yono ya gwalandi dina safare han te borasi kan sin daga zayan boraga fatta doro misara amma dina ke kandi hali ka ta doktor kwara misaga hin ga fattu kan ga hin ga fundoka irgo alwati ka doro ga bongu gumu ai gona ga bore lakkal candi iman lakkal dan zai misaydi kan idede im wasu wasu ga tola kutar kwara ta kuma ka da misaydin im wasu ga doro dumi zai haro din ka aga kan ganan ima konkonsa ima duga bai doro mis fo dumino wato gano yi duga bai dahima ima borai kensa sakon yan gwanan daga kasandi si ça s'impose faire la vaccination